بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام القسيني رحمة الله عليه في كتابه مختصر شعب الإيمان للإمام البيهقي الثامن والستون من شعب الإيمان إكرام الضيف جرم وباقو جرم وباقونا سين إيمان كما شين شعوبة تا ستين تقص إن كي باقوك جرم ماشي آه الضيف شين وان يسوق حياة عند زيجي shi yasa wajen da za a soke shi ake ce mata ake ce ma wajen ake ce masa ake ce masa mabiyaka mabiyaka al mabiyaka wurin da ake sauke bako amma idan aka ce al garib nazala lam yadri man mudifuhu shi ko garibi shine wanda ya soka garibi kan wajen wanda zai je ba shine garibi kaga huwa aswa halan min adh shi dhayf ya san inda zai je ya san wajen waye zo shi yasa hatta da ya ci mutum ya ci abinci a wajen sai ake ce mata ziya haka nan kawai sai ka sa matarka ko iyalanka su samu abinci sai ka gayyato wasu to ya zama kai musu ziyafa kenan ko abincin kuma da za a zo a kawo musu sai a ce kira ko kirakum li adiyafin atawkum huwa alqira kaga kira abincin da ake ba baki sai na ukun su shine ibnu sabil ibnu sabil shi kuwa bai kai inda zai je ba ne abin nan fanafi da zado sai guzurinsa ya kare guzurin shi ya kare to yana ɗaya daga cin masarifin zakati samaniya ko yana cin wannan da aka ce a ba su zakka sun takwas to nan ana magana kan zaifu ne baƙo baƙonka da ya sauka ka san shi to girmama shi ikram kuma ka karamci lafazin ikram yana ɗaukar al-ma'ana al-hissi da al-ma'ana al-ma'anawi al-ikram at-ta'zim al-ikram bazrul ihsan mun gane shi yasa sunan Allah Alkarim karim sifa ta jalala ta jamala kuma sifa ce ta jalala karimun ai azimun karimun ai muhsin mun gane so da ka akramahu ahsana ilaihi akramahu so ikram shi yasa ya zama daga cikin sunayensa akwai ذو الجلال وإيه والإكرام ذو الجلال والإكرام سننكم على ما لو قلت ومن يهن الله فما له منه إيه؟ من مكرم هذا مكرم هذا إكرام تنان إكرام الضيب دك باقونا بقاته وانا أن تعظمه ومي وأن تحسن إليه أبو جرم ماشي sannan bayan ka girma ma shi Eh. kaga kaga shi yasa mai wa'izi yace laysa laysa karamatu fi tibi ta'ami lahu ce ba wai girmama shi bane kawai da kawo mishi abinci mai daɗi ce dalil karamatu an talqahu mubtasiman ha karamci tashin farko shine ka haɗu da shi fuskar ka a sake shine bahaushe yake cewa shimfiɗa da ta fi tabarma idan aka shimfiɗa maka tabarma amma ba a shimfiɗa maka fuska ba kaga tun daga nan an samu damuwa wannan girmama bakon gashi nan yana cikin manya-manyan sufofin mutanen kirki sufofin Nabi Ibrahim alaihi salam ke Nabi Ibrahim alaihi salam cikin manya-manyan sufofinsa da Allah ya girmama shi da su akwai ikiramu bai eh, ko amma labisa an ja'a بعدل الحنيف kawai shi da ana zuwa kawai yana zuwa da suna zuwa ba zama amma na bisa bai zauna ba an ja a bi'idlin hanizin kawai nan da nan kawai sai tafi je aka zo musu da aka zo musu da kawatacce da da ijil a zo musu da ɗan maraƙi na raƙumi hanizin kawatacce wanda aka gashe shi kaga kaga kaga kaga wannan kenan sannan sannan mutanen da ba su girmama baki ga sunan an tuhume su eh thumma atba'a sababa ko har suka zo wajen fa'abau an ba. suka kira su masauki saboda haka annabi Musa zai salam ya ga to tun da ba su masauki ba da ya musu wannan alheri zai ce laushi ta lattakhatta alaihi ya ce sun ƙi su kyauta ta mana ba su cancanci mu ma musu alkyauta ba mu je mu ce sai ka je ka ce me sai ka ce sun biya mu wannan aikin da ka musu na ganin katanga za ka rushe ka miƙar da ita mu je mu ce sai sun biya ka gani saboda ka girmama ko sifa ce babba da aka sani eh, me waccan ta ce cewa ta yi zauji rafi'ul imadi kafirun ramadi ƙaribun baiti minan nadi kaga ta ce rafi'ul imad ce matsayinsa babba ne a cikin jama'a rafi'ul imad ginshikin shi babba ne wato ana girmama shi saboda kafi kasirun ramadi saboda yana da yawan toka eh, yana da yawan toka ne ke saboda yawan toka yawan dafa abinci yawan kona ice me yake jawo yawan kona ice yawan dafa abinci me yake jawo yawan dafa abinci yawan jama'a me ke jawo yawan jama'a karamci tokar da baki so da aka ce ta kara masu ci kalibin bankin nan nadi gidan shi da ya tashi gina sai ya sa kusa da makwalla inda ake fira inda ake zama a fira da daga gidan shi za a ɗibo shayi ana kawowa da gidan shi za a kawo soye da gidan shi za a kawo abinci تيب مجنة لحديث أبي شريح العدوي رضي الله عنه في الصحيحين قال سمعت سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كن أبو شريح وند ما شيني شيني شيني شيني أبو الحكم ماذا سنتي سبود أن يسقط مك أبو الحكم يسقط سبود الأمة إذا سمير جمعني أكي ثاني إن زمني مي ربط رجمع تقانوس حلق من ولد ya sunan ya ce yana da li salatatu auladin ya faɗi sunansu akwai abdullahi akwai shuraihu akwai ka'ab ko ya ce man akbaruhum qala shuraihu sai ce fa anta abu shuraihi wannan shine wanda suka yi rigima da wannan yayi ma gwamna nasiha ko gwamna ya masa raddi ya ce innal harama la yu'idu afiya ha wala yu'idu fa wala ha wala farran bidalil ولا قارا بخربة شيني وانا أهجة الوداء صندق وان كان حديث أمك من تابع شي ما ياتي سمعته أذنايا وأبصرته عيناي ووعاه قلبي انظر فأنا ما تيشي حقا سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول صلى الله عليه وسلم والله kunnuwa na guda biyu sun ji idanuwa na guda biyu sun gani a lokacin da manzo sama ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil duk wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira fal yukrim dayfahu ya girmama ma bakunsa ja'izatahu abinda zai bashi na kyauta ja'iza an yukrim daifahu ja'izatahu ya girmama abin da zai bashi na me na kyauta kun ga filin asbama ya zo a matsayin musuba mafudai ne fal yukrim daifahu ja'izatahu qalu wa ma ja'izatuhu saka ce wace kyauta zai mata qala yawmahu wa laylatahu daransa yininsa da daransa على aqalli wa dhiyafatu salasatu ayyam yini da da da safi ka bashi abinci da safi ka bashi komai ka bashi da rana sannan kuma ka shi idan mutum ya sauka bako a gari to abu na farko da yake fara damunsa shine masauki masauki shi yafi komai in kana tafiye-tafiye za ka tabbatar da wannan abu na farko da damuwa shine masauki sai ce ka dauka an ba mai masaukin ba wajen da za ka ba ba wajen da za a sauke ka eh to ne ba dai masauki amma mu jera sauran ka abinci to da ka gama cin abincin nan kuma ya haka kalle shi kalle kalle ka shikenan idan ka yana neman ya kwanta ya cicciko saboda damuwa a ina za ka kwana so da kamar sauki babban abu ne in ka sauka a matsayin baki kaga so da kamar ziyafa babban abu ne الباب يفتح قبل الكرة الباب متم سوكي كافون أخاش أبيش وذلك كسوكي شاء ما سوكي يقوى جنب زيو كانتا سندا جنا سيجي تفيش تفيش ما تاتش إن يقوى سوكي شيء بيتوني والضيافة ثلاثة أيام صوت باقو نواجبي تو كان أخوي وانا وانا حديثي sai an yi tsantsan wajen aiki da shi manzo Allah su ya yace in ka zo suka ci baka kwana uku ne ki kaga wani abu na ta ka dauka hadisi ne sahihi hmm so da ka abu ya fito salasta ayyamin amma kana wara a zalika fa huwa sadaqatun alai ta abinda ba ko ya wuce kwana uku sosai kyauta akan barka shi in kaga za ka ci gaba da yi masa shi kenan kuma ka ba za ka ci gaba da yi ba shi kenan sai ka nuna mashi wajen da ake sai da waina ko koko da kosa da safi ko wajen da ake yin shayi da biredi da safa ka ce masa a can wajen na rika siyo maka na kwana uku nan sai kai shiru ka tsaya ne <laughs> kwana uku sannan dare ya yi shi kenan sai ka ce a ah, a gaban shi haka kaman yanzu haka ai kaga lokacin bacci bai yi ba ko a Najeriya yanzu ba ai ba ku kwanta bacci ba tun daga mu ba mu gama karatu ba shi kenan sai ka kama fira da wani yaron ka sai ka ce masa wai lojan nan ta layi ta ta unguwan nan wai nawa ne suke bada daki ne kuma gaban kwanka nawa suke bada lo suke bada lojan kwana daya kaga me kake nufi eh al-hurru tafihi al-ishara eh so da shi sai ya gane abin da ake nufi amma an ka kara su sadaka ce kuma qur'ani ya ce wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun kullun ku ya ku sadaka to ya fi alkhair mun gane kara masa shi yafi shi kuma kai ya zo ya zama ya zama abin nan mutataffili ko ya zama mutataffili eh mutataffili shine kawai abincin da kake ba shi yake kallo ko kuma ya zama mutataffili kai ta dora ma nauyi ba daidai ba ne wa qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut kuma manzo Allah su sama ya ce duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira to ya faɗi alkhairi ko ya shi in ka san ba za ka faɗi alkhairi ba to ka kama bakinka kalli dambaika li rab wamdi anhu bi salam mut bi da'i samti khairul laka min da'i salam gara a ce ka mutu da shiru da ce surutu kashe ka ba ka faɗi ba ba a ce bakinka ya ja maka kaga da damuwa maktalu rajuli baina fatayi kada mutun ya zama haka so da mutum ya kama bakin shi ya shiru shi yafi manzo Allah sun yace ko da in fitina ta sauka to ka zama ka ilzam baitak wa quf lisanak wal tabki ala khati'atik a wata riwaya yasa'ka baituk وقف, وقف لسانك والحب على خطيئتك فقومي بني زي زومة يتشي سياي مغانا يدوب يبع الخير هنا وانا ابني مغانا انجي مغانا شو بلا تطلع الخير بيشو وزاد في رواية في أول من كان يؤمن بالله ولوم الآخر فليكرم جاره ويجرم مبطن مقف شنسا مقف شنسا إيه. شيني حديث شيني بارك بايكو إكرام الجار saboda ka girmama bako babban abu a kyautata masa a girmama shi a yi masa abin da zai tafi yana yana jin daɗi yana godiya yana jin ai ka zama ka zama ka zama ka zama in bakon ka yazo ka ce nahnu dhuyufu wa anta rabbul manzil hmm. nahnu dhuyufu wa anta rabbul manzil ka zama kai ne mai gidan mu zama mu ne baki wato sai abin da ka ci gida gidan ka ne hmm? ko kuma abinda abinda abinda raba suke ma na mujamala sai a ce sai a ce sai a ce sai a ce sai a ce sai a ce mawtinu husani wato kasar ta biyu ko a ce baitu kasani laka baitu to amma hadha bait alladhi nazalta fi ko baitu kasani gidanka ne shi ma na biyu to ka ba za ka ga bambanci ba ka rayu kaman kana gidanka Allah ba mu ikon Allahu a'lam